suna ramadan but sannan kuma a cikin fim din alaka suna lamir kamar yadda kuka sani sunana sadiq ahmad kuma ta a wannan fim ta alaka na fito ne da suna wato audu luluwa alhamdulillah sunana tahir muhammad fage na fito alhaji sale suna sunana zikirin lahi abubakar amma a cikin wannan shiri alaka na fito a suna khalid A sunana baban lahayatu kamar yadda masu kallo suka sani na fito ne a wani karakta ta ɗan sanda inspector amina abba sunana sadiq sayaya amma a cikin fim din alaƙa sunana yusuf sunana abba alzaki amma a cikin wannan series sunana munir sunana zubaida muhammad Um, sunana kuma a cikin shirin alaƙa shi da Maryam Bala. Sunana Fa'iza Abdullahi. Sunan da kuma na fito a cikin shirin alaƙa shi ne Anti Khadija. Sunana Bashir Muhammad. Karkata da nake yi a cikin alaƙa shi ne Kamal. Sunana Zahara Bukar bikuwa Ana kirana da Nadiya a cikin alaƙa. Sunana Nazifi Ibrahim Bako. Ah, amma na fito da suna Tahir a cikin shirin nan na alaƙa. Sunana Aliyu Muhammad Rabiu.

labarin alaka wani labari ne wanda zan ci kusan shekara biyar baya na kirkire shi lokacin da na kirkiri labarin kuma mun tattauna da ɗaya daga cikin kusan executive producer sun ce a masana'antar nan wato alhaji sani rambo a lokacin da shi zan yi wa labarin ma kuma casting ɗin ban yake saɓanin yanzu amma daga baya kuma da aka zo zamanin nan na series shi ne sai na ce to mai da wannan labarin ya zama series yau din nan na so a ce na fara galleliyar mota ne 2021 model amma yi namir da alhaji sangana ni ba san me hakan yake nufi kuma shine alkhairi a wajen ka dala ina so ki min magana da alhaji sale alfundiki to shikenan na san zance na zo da arrest warrant arrest akan me ba kai ka kama daki a tribe hotel ba kama daki laifi ne kama daki ba laifi bane amma fyaɗe a cikin daki laifi ne gaskiya ne Allah Allah da gaskiya ne tambayi ta ban dariya saboda na ina fuskantar wasu irin kalubale yanzu musamman daga lokacin da aka yi nisa cikin shirin farko mutane sun tausaya min ana cikin tafiya wasu har da koke-koke na samu sakonni da yawa wadda wannan filin ɗin da mutane suka samu game da karakta ta daga farkon season ɗin ya bani mamaki lokacin da na karanta labarin alaka shine fim ɗin farko da ya bani wani bazata a kariya ta gaba ɗaya yadda na yi tunanin mutane za su karɓe ni a cikin labarin sai na ga saɓanin haka ma'ana ban taba tunanin wani zai kalli karaktar hisham daga farkon season ma daga episode 1 zuwa 78 har wani ya tausaya mu har mutane su rika samun wannan emotional touch din wadda yake sa sa kuka da yawa mutane sun mun complain so sai ne mamaki sai nake tambayin director na ce ah, amma director ka san cewa wannan karaktar dama mutane za su tausaya mun haka sai ce to shi ma dai ya yi tunanin haka amma dai kuma bai ɗauka haka ba don gaskiya shi kan shi ya ɗan yi mamakin yanayin responsin mutane da comment ɗinsa akan yadda aka tausaya wa karaktar hisham sosai wannan shine abin da ya bani wani abu a a kariya ta tafi gaskiya ban taba expecting wannan abin ba to lokaci akwai fina-finai da yawa da tun daga labari ina iya gane cewa ga yadda mutane za su karbe shi amma wannan gaskiya ya man zata ashe gaskiya kake gaya mu amma ban fahimta ba fat masar da tayar kun cutar da idan har zai aikata irin wa'annan barnan bai kamata ne in ɗauki ƙafafuwa na in je in ce zan je in duba shi ba shi shine ibrahim daniwa a lokacin da na ƙirƙiro labarin da na yi magana na ce to yanzu labarin nan sirri zai kusa jini sai ce okay that's very good muka zauna muka tattauna dai a kai sannan sai ce to ya kamata a zo kawai a yi rubutun shi kuma rubutun wato a lokacin ya buƙaci a kira kamar wani audition na marubuta idan aka kira audition na marubuta wanda suke da fresh ideas a tattauna da su a ga waɗanda za su iya kasancewa sun zama cikin team ɗin sannan sai a yi so da ƙarshe kawai sai muka ce to bari a online aka babba da sanarwa da ƙarshe aka tantance mutum dai guda goma wadda da su da shi da kuma ni muka haɗu muka aikin season 1 na wannan series kyakkyawan zato musina a zuciya sannan makau da hayaniya me amfani da lokaci kar a canza a gidar gaba daya oh. eto eh gaskiya wannan tambayar da kamun ka zuwa kan gaba saboda zan ce yanzu kanne a zahirance yana su a gida sannan kuma yana da yayu sannan kuma yanzu an zo a cikin fim din alaka na fito a babban wa a gida kenan to ya kamata ce duk abin da ya fito a babban wa a gida ya zama a ce ka inganta rayuwar kannanka da kuma rayuwar gidanku gaba daya sham ne aka je ya kai mai attack a cikin prison attack a cikin prison yanzu da labari ya iske ni amma da sauki don Allah ka kita da hankalinki abba kuma yana buƙatar taimakon gaggawa yanzu haka masu wayo nan suke son su kashe shi hajji abin da nake so da ke yanzu ba lokacin wannan shirin bane ya kamata ki shirya kawai mu fito mu tafi shikenan ku je ga nan zuwa ba zan sanar da ku to alaka ya kasance ya bambanta da sauran aiki da muke wannan shine karo na farko da zamu series ah, da yake shine karo na farko da zamu series sai na yi tunanin cewa to bari a samu ah, sababbin mutane wanda na san suna da jajircewa da kuma kokari ah, ina so su zama suna da wani pattern nasu sabo wanda da shi za su gaba da tafiya tun da series ne zamu ba wai normal film ba to a cikin team ina na duba jamilu awiman yana da experience a su nan kusan shekara goma zan ce ya yi rising tun daga role na production assistant ya zai production manager ya yi sound har acting yana yi da sauransu su a wannan experience din so shi ne mutum na farko da na fara tunani sai kuma daga baya khalid shi ma wadda yana tare da team din for about 7 years shi ma ya yi departments daban-daban ranging from su continuity ko producer sauransu to mutanen nan guda biyu na ga suna da jajircewa duk aikin da ka dora su akai suna iya bakin kokarin su da cewa sun tafi da shi da kamata to yadda aka samu producer suna guda biyu ke a to na fuskanci abubuwa da yawa yayin gudanar da wannan shiri na alaka abinda ya fi zauna min a rai nake ganin na riƙe shi har lokacin da allah zai sa a ce ma bana duniya shine jajircewa shine abinda aka koya min ko kuma in ce darasin shirya wannan fim ya koya min duk abin da ka jajirce a kansa to insha Allah a ƙarshe Allah ba zai baka kunya ba za ka ga nasara akan haka Assalamu alaikum gaskiya na ji daɗi sosai game da aiki da na yi da ku na wannan fim mai suna alaƙa gaskiya ban samu matsala ba ko da zan ce na samu matsala bai wuce ɗaya zuwa biyu to da sa suka kasance guda biyu shi ne eh, girman shi project din na kalla sannan in aka la'akari da cewa akwai manya-manyan actors da kuma crew members wadda za a yi aikin nan da su to lalle mutum ɗaya ba na jin zai iya handling so sai na cewa to bari mu eh, eh, danka aikin a hannun mutum biyu producer ɗaya ya handling actors producer ɗaya kuma ya handling crew gaba ɗaya

sannan yan kallo ku yi haƙuri dai ina ƙara ba da haƙuri <laughs> saboda na ga da aka yi nisa cikin shirin mutane sun fara complain da yawa don ina zuwa comment section ɗin in karanta maganganun mutane to korafi na bambancin juyawa ta in sauya na dawo wani mutum daban sai ya sa mutane suka rika irin kaman oh, wannan gayan har wani cewa kai wannan hisham ɗin wawa ne ba <laughs> ina kallon su to ba dai ban sanya na kasa ganewa wai a'a daga jarumin ne ko daga director ne ko daga marubutan ne ina son ku bani wannan amsa don gaskiya abin ni ya daure mun kai gaskiya kuma alaka ya kara bani wani abu tun da nake fim ban taba yadda cewa director da fim suna iya canza dan kallo ya dawo yadda suke so ba sai a alaka saboda yadda mutane ba su taba tunanin haka zan zama daga karshe ba sai gashi na zo na zama kuma mutane aka kara juya su suka kara dawowa suna ƙina saboda idan na karanta comment muna samun comment over 1000 comment a comment section ɗin a youtube channel ɗin sai in ga kusan 800 comments duk suna complain ne akan karaktata to ku yi haƙuri hujjojin da aka gabatar a gabanmu kamar su hoto mai motsi na cctv da kuma bayanin da jami'in ɗan sanda detective saifula ya yi ya tabbatar mana cewa hisham bai aikata wannan laifi na faɗi ba likita ya zo ya duba shi ya ce hawan jininsa kullum da da hawa yake zuciyarsa ma ma take yi ta to ka kiyaye gaskiya abin da likita na fara maka kenan Zan dina. Za ka dena ko kuma ka dena. To na daina. To ya za a gaya ma abu kawai baka yi bincike ba kawai za ka zo ka yanke hukunci. Idan iyayenka ka isa ne bincike a kanka. Sai ka Wani sa'in mana shakka an ya ka damu da gidan mu kuwa? Na damu mana. Ina tantama dan da ka damu ba za ka dinga irin wannan abubuwan da kake yi ba. Kawai dan Umar Hashim ya zo ya kitsa maka abin da ya ga dama sai ka yarda? Umar Hashim zuwan shi gurin nan alkhairi ne a wajenka. Akan wa'innan kazaman yaran kace ganin za a dinga yama ɗi da ni? Da maganar ta fita

abinda na fahimta a rayuwar khalid mutum ne wanda yake komai akan tsari kuma yake bin komai akan gaskiya duk wani abu da zai zo wanda zai zama ya saba wa ka'idar aikin da yake baya da ya kasance a cikin irin wannan abu kin garama ba fa almara muke a nan gurin ba magana muke ta gaskiya wata maganar kamar almara take amma sai ta magance matsalarka Zan rike komai insha Allah. Na zan baka hakuri ne akan abin da ya faru a board meeting. Ba damuwa. Ai aka ake sabawa har a fahimci mana farko a wajen aiki. Sai dai gashi ina da manufa mai kyau. Lokaci da tabbatar mana da haka. Yayin ne yake tafiyar da naki aikin a office. Na san ni baƙuwa ce amma idan komai ya zama daidai zan zama 'yar gida. Rahama, shi baƙo baƙo ne kuma baya taɓa zama ɗan gari. amfani a da ka ji buɗa da sowar mutane hakika wani abin farin ciki ne ke faruwa a guri hausawa na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi haka zalika kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi a matsayinmu na hausawa dole mu ma mu yi alfahari da shiga irin tamu idan na ce shiga na nufin irin tufafin da muke sawa tun zamanin iyaye da kakanni har zuwa yanzu domin al'adar mu mai tafiya da zamani ce ba mu tsaya ga nan ba har da kaya irin na yare daban-daban na ƙasar nan kamar fulani south south igbo yaruba kanuri da sauransu ba a bar mu a baya ba wannan tufafi na alfarma ana iya samun su a gidan pakocho wajen ɗinki na zamani mai reshe a garuruwa kamar su abuja gombe da kuma kanan dabo gidan pakocho sun kware wajen ɗinka kaya daban-daban auna maza ko mata kuna iya kawo samfurin ɗinki da kuke so a yi muku ko ku ba da zaɓi a ɗinka muku wanda zai dace da ku kar ku manta masu iya magana sun ce mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwon shi ba miya ba gidan pakocho gidan canja yanayin ado a wannan karni elegant with bent furniture. Dukan mai gida na cikin annashuwa a yayin da uwar gida ta kawata ɗakinta da manyan gadaje falanta kuma da manyan kujeru haka ma yara na cikin nishaɗi a yayin da iyaye suka ƙawata ɗakunansu da gadaje da kujeru irin nasu babban jin daɗi na samuwa ga iyali a yayin da suka haɗu gaba ɗaya a kyawawan teburan cin abinci haka ma sarakai ba a su a baya ba wajen ƙawata gidajensu. Lakabi da ake min da suna Sarki Alinuhu yasa nake amfani da Royal Baku Sofa na Vento Furniture domin ƙawata gidana. Vento Furniture suna kawo manya-manyan kujeru na sarakai wato Elif Royal Sofa masu ƙawata fada da kuma gidajen sarauta. Muna da kujeru masu nau'in gurin caji da kuma gurin ajiya wato Panamera Corner Sofa. Muna da Functional Bed Sofa wato kujeru masu komawa gadon kwanciya kamar su safir sofa luxury sofa gama sofa monza sofa da kuma vento sofa ku ziyarci venture furniture don kawata ofisoshinku da kuma gudanar da aikinku cikin nutsuwa vento furniture ku ziyarci shagunan Vento Furniture da ke Shop U1 Jabi Lake Mall Abuja, 79 Allen Avenue Ikeja Lagos da kuma 25 Glover Road Ikoyi Lagos ko shafinmu na yanar gizo-gizo www.ventofurniture.com. Think home, think Vento Furniture. ado da kwalliya na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaga darajar ya mace musamman idan ta yi shigar da za ta kare mutuncin surata. ina iyayenmu mata ina samari masu shirin aure ina 'yan mata masu son shiga take cire ina magidanta masu son ganin sun yi wa matan su gata ga wani babban albishir na zo muku da shi na kawo muku labarin halal store domin kashe kwarkwatar idanu shagon da ke ɗauke da abubuwa daban-daban kamar su ud duve carbi kayan sawa da kuma kayan gyara jiki iri-iri ba iya nan muka tsaya ba muna da abubuwa da da dama kamar su zuma, sarƙa da ɗan kunne da kuma bona na turaren wuta. Muna dalla dallan wuna irin na 'yan birni wato zanna bukar sannan muna jallabiyoyi kala daban-daban har ma da takalman sakawa. Jahalar Sto. Su ne ɗaya. Wajen samar da kaya. Na kece rai. Ga masu sha'awar waɗannan kayayyaki za ku iya oda online a kawo muku kayanku har inda kuke ko kuma ku garzaya Halal Sto da ke garuruwan Abuja, Ibadan da kuma Ilorin. A Abuja Shop 3 Novarium Mall Zone 5 5 wuse abuja ko kuma shop 19 novare gateway mall lubbe abuja a ibadan shop ul 06 palms mall ring road ibadan sai kuma shop 26 palms mall ilorin kwara state ko ku ziyarce mu a shop 66 university road tanke ilorin halal store wataran na fito daga yamai zani maraɗi sai mota ta bani matsala nan take ta tsaya akan hanya ba ni da wani zaɓi illa in fito neman agaji ina fitowa na dubi gabas na dubi yamma ban ga abin hawa ba kwatsam sai ga wani bawan Allah ya bullo na tambaye shi mafita jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata haka na daure na liƙa kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa har bacci ya ɗauke ni ban ankara ba sai na ji an ce mun iso waraki na fito ina farin ciki da annashuwa ko kun san wace mota na hau emma transport ne sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne emma transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su yamai dogon duci madawa tesawa maradi zindar saƙonni a jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashe kamar Benin Republic, Togo, Ghana da kuma Najeriya. Motocin Emma Transport suna da wajen cajin waya, AC, talabijin, Wi-Fi wato Wi-Fi sannan inganci da biyan fasinjoji bukata. Emma Transport, jin daɗinku shine alkawarinmu. Oh. tantance 'yan wasa to tantance 'yan wasa kusan abu ne wanda zan ce na yi shawarwari da wasu daga cikin takarori na a masana'antar nan wadda akai akai muka ɗan shawarci na unkwazi production kuma da yawa ka bani shawarar cewa ya kamata tun da series ne a yi kokari a kira audition an kira audition akwai actors da aka yi auditioning wasu sun tsallake wasu kuma ba su samu role ba wasu sun samu role amma kuma saboda commitment da sauransu daga ƙarshe ba su fito a ciki ba amma muke hoping a nan gaba za mu yi aiki da su so mun yi proper audition wajen samun wasu roles din amma akwai wanda tun ana rubuta script ɗin ma su muke da su in mind akan characters ɗin ranka ya daɗe ranka ya daɗe da ake ne rama na zo ne ba ka guri akan abin da ya faru a gwada ba damuwa ai aka ake sabawa har a fahimci manufar kowa a wajen aiki sai dai gashi ina da manufa mai kyau lokaci da tabbatar mana da haka lokaci ne ta mana da haka yayin da za ki gabatar da aikin ki yadda ya kamata na san baki gane na ba amma ba shakka kira na ya addabuwa ki na tsawon lokuta ina ka samu lambata mace mai kyau tushe da asali samun lambata ba wahala bane idan kuma har maganar ka gaske ne tushe da asali bai kamata kowane gama gari yake da nan bata ba ta eh, na ni da na fito na fito ne a 'yar gidan alhaji sale alfindiki kuma na fito ne a 'yar gidansa kuma ana ji da ni so yayana yana yawan takura min akan yawan akan samari na ko in ce akan saurari na da ya gani tare da shi wanda bai san shi yanzu abu ɗaya nake so kai min yusuf mhm. me kenan mm, daman ina so ne ka turo magabatan ka don su zo su yi gaisuwa ni ma ina so a yi hakan so kawai kin san har yanzu ba ni da wani abu da nake ne wanda zan dogara da kaina au dama baka dogara da komai ba kake zuwa gurin wata. don Allah ya yi kai hakuri sai da Allah rufe min baki ki rasa wanda zaki kula sai irin wa'annan yara ka tashi ka fita na ce haba ya yi don Allah wannan wani irin cin mutunci akwai cin mutuncin da ya kai ki kawo mana wannan shashashan gidan nan kowace ƙwarya da abokiya gurin mutum <laughs> me kuma wai mami kin ga dan Allah duk saurayin da ya zo guri na sai ya dinga koran min samari <laughs> na san ke ma abin da ya miki ne baki jari ba ko a baya ai ka san abin da ya da ciwo ai duk wani saurayi idan har yana da ganwa ne kuma wani saurayi na zuwa gurin ta dole zai dinga jin wani to <laughs> wannan sun din da shi ne ya fi daga mutane hankali na jin cewa ai da na fito daga prison sun ga wani mutum ne daban ba yadda suke tunani ba wadda haka shi ne ya kamata a ce ya zama filmmaking shi ne magana ta gaskiya ba a son ka rika predicting abin da zai faru ko kuma ka gane me zai faru a gaba wannan sun ɗin da nake zuwa ne wa iyayen wannan gayan da yake adawa da ni lokacin da nake prison da kuma wannan sun da nake koran wani yaro wanda yake neman kanwata don na ga sin ma suna sin din yana ta yawo a a shafukan yada zumunta facebook instagram tiktok ma'ana kenan an samu abin da ake so ah! me haka me maka da zaka da ke shi sha sha sha rufe saboda rashin aji wannan ki ciki ba mu kike kulawa idan za ki sha giya ki sha ta dubu mana bace min da gani bace da je lafiya kuwa samun shi a bayan kanta haba ya za ka gama duka na kuma kawo ni police station wannan shi ake kira ga mari ga tsanka jaka na gaya maka cewa sai na kawo ƙarshen rashin kunyarka wannan ba komai ba ne, wulakancin na nan tafi idan na ƙara ganin kafarka ka zo gidan nan wallahi tallahi sai na ci mutuncinka ka hakuri malam ta shiga fita to ku kuwa ya ake baku wa ɗanku tarbiyya ba haba ɗan nan ai ko mutuwa tana jin kunya idan mahaifi kake gaya mana wa'annan kalamu ungo kai man rakodin duk abin da zai faru ana zan taimaka muku amma da sharaɗi ɗaya menene sharaɗin ɗan ina son ku wa gidanku sharaɗin cewa kada ya sake zuwa wani jin gaskiya, mihini mai garko a zato, sannan mako hayaniya. amfani da lokaci, kar a canza a Uh, wato duni duk wanda ya sani a zahiri sannan kuma ya zo ya kalli shirin alaka ya ga karakter da na ya san cewa ya ga totally different mutum saboda yadda nake a zahiri daban da kuma karakter da aka bani na zo na playing daban uh, yadda nake a zahiri bai hana na zo na yi playing karakta kuma yadda ya kamata ba don ina yawan samu ko a hanya yanzu idan mutum ya gani yana gani ya zai fara cewa ah, kai ne wanda ka ya fyaɗe ina alaka kai ne wani kai to ina ji wannan irin magana ina jin wani iri a kaina ina kuma mamaki amma wanda suka sanna a zahiri in suka kan lasisi mamaki su ha ah, yo nazif ka fito gaba ɗaya wani ya karci to wannan fim ne halin da kuma nake a zahiri daban su da suka sanna a zahiri sun san cewa kwata-kwata wannan halayya ba na kusanci da ma irinta yusufin kawai yusufin ne koya yi magana yarinyar nan ba wani abu a wani labari a labari kake tsammani dole ta tsake ta ware mana Allah wata murya na ji a waje hankali na bai kwanta da ita ba hankalinka bai kwanta ba kar mu je magana yarinya nan ne mana ni fa bakon dauri ne da haka zan yi amfani da duk damar da da na gana ta taimake ah, a gaskiya karaktan da na fito a cikin shirin alaka ba shine halayya na a zahiri ba amma idan ka kalli ni a ciki sai ka ɗauka haka nake a zahiri ba haka ba ne shi mai shirin ne ya ga dacewa na dace a wannan karakta shi ya sa na a wannan waje mana me za mu yi ko menene za mu yi shi inda da gaske kai na fahimci tahir ya yarda da abin da gandaroba kamis ya gaya masa tsab zai kwance mana zanyi a kansu bai mata na rabu da shi ba kashe shi zan yi ta yadda ba zai samu damar da zai kona ba rol ɗin da nake saƙon da yake isarwa shine akan 'yan mata masu son yawo haka da kwaɗayi kuma da yin abin da bai dace ba kuma da rashin tarbiyya dai da sauransu da iyayensu dai suna kokari akan su ga sun gyara su da sauransu amma su sun kasance suna basa ji suna neman abin da dai zai bata rayuwarsu kuma hakan ba daidai ba ne ba gaskiya ni zan so haka amma gaskiya ban san inda za mu sami shisha a wannan daren ba akwai shisha da gaske to shisha wani kayan gabas ne sunana nadiya ina shisha me yake ci na baka na zuba ne ba ga shisha nan bane ba to gaskiya role din da na taka role ne wanda na fito altajirin gaske kuma attajirin wanda yake son gaskiya mutum ne wanda yake bin abin da shari'a ta ce wanda baya nuna karfin mulki ko izza ko wani abu a shi yana son ya ga dai ko me za a yi a yi gaskiya a kai wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da isham nawa isham da shi fyaɗe ka tabbata ba kuskure kuka yi ba kuwa alhaji ba wani mutum da ya isa tunkari gidanka da wannan maganar idan har ba yana tare da kwararan wujoji ba yaro saurara wallahi ƙarya ne eh ki shiga taitayin ki dai kai ne zaka shiga taitayin ke shiga ciki na ga miki before i lose my temper na gamsu da cewa hisham bai aikata wannan laifin ba ya yi ne saboda jajircewar tim ɗin gaba ɗaya abin da ya kama daga su masu shiryawa crew members ɗin actors kowa ya nashi kokarin sannan kuma akwai 'yan uwa da abokan arziki wadda ana zumunci da su su ma sun ba da gudunmawa matuƙa saboda yanzu kamar ka ce kana buƙatar wani guri ga yanayin gidan da kake so dole sai kana da mutanen da za su iya baka wannan gurin sannan saboda ba wai magana ce ta don kana da kuɗi ba wani lokacin kana da kuɗi amma kuma samun gurin masu zama aiki a gari ka tunda wani ke ce ma shi mahallin sa ba dan ya baka hayayi ba amma in akwai wannan zumuncin za a iya samu so duk irin wani abubuwan suna cin abubuwan da suka taimaka aka samar da abubuwan da kuma yanzu. izza mai girman kai mai kuma nuna isa mai kuma san nuna wa mutane duk wani abu na rayuwa ya fi ƙarfinsu kuma duk abin da yake so yakan same shi a lokacin da ya buƙaci wannan abu kuma karakta ce da na yi kutse na shiga gidan wani babban mutum nake so in ga sai na kawo ƙarshen shi ma'ana sai na ga downfall ɗin shi wannan ita ce karakta ta a cikin wannan babban fim na alaka ka kwantar da hankalinka tana tare da mu akwai wani contract da suka yi bidin suka kwace a gurin a yi hakuri ranka daɗe kullum aikinku kenan a yi hakuri a yi hakuri yayin da kuka ɓata mutum tsarinsa ta yaya za a yi ki shiga jikinsa ku kai ni layin da ofis ɗinsa yake ku haɗa ni da majiya ƙarfi su biyo ni kamar za su sace ni a yanzu haka suna nan za su je kamfanin nasa tare da abokinsa khalid no no no na san abin da yaran kai da amma ai hakuri zan yi hakuri saboda ka burge ni guri daya baka bari sun gane ka gaskiya kana da a babba duk abin da na sa a gaba nakan yi nasara a kan shi tun lokacin da nake karami har izuwa yanzu har ka samu guts kai inviting din shi ku ci abinci tare bayan ka san irin alaka da take tsakaninmu da su gani ne ya fito daga gidan yari dan so what hajiya lokaci yayi da ya kamata mu dauga bar cikin gida mu aji ta ajibi lokaci yayi da za mu kawo ƙarshen zuriyar alfindiki barka da zuwa ba alaka alaka kyauta alaƙa mutunci shi ka gyara alaƙa alaƙa idan ta kyau wasu can nesa so suke kamar jan